أشهد أن ورسوله السلام عليكم السلام وعليكم السلام ايه ايه اه, آه. ابن دسكه على التليفون babu ma ya juzu lil muhrimi babun abin da yake halatta ga mai harami da aikin hajji ko umra akluhu ya ci wannan abin min saidi daga dabbobin farauta daga abin da aka yi farauta ɗaya ne ko? daga abin da aka yi farauta walaikun sura

ya koma madina to ko bayan fatu makka ba wanda ya dawo makka madina ta riga ta zanto tsaiba ta zama ana ce mata tun rasu ba wanda yake sha'awan barinta saboda ta haska kudu zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ta haka ko da illan da ya sanya suka bar makka illar ta kushe ba su dawo kuma sun zauna makka sun ci gaba da zama madina sai dai su zo kun gane ko da yake ba wani sahabi kwara ɗaya wanda ya hijira kuma ya dawo idan ya fito maka ya dawo maka. na biyu saboda a lokacin ma madinan ta fi daɗin zama dan albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kwanan gobe ma ai ba za ka haɗa zaman makka da madina ba madina ta fi makka da haɗin zama har yanzu gane ko mu'amala mai kyau jin daɗin ya daɗin yanayi ko iza na madina za a ga yafi na makka da sauƙin abinci da sauransu kaga annabi ya sa wa mudun madina ma an ba Allah ya sa masa albarka so kaji na biyu kaka ji an ce annabi ya yi hajjatul wada kila ka ɗauka a konin hajjun ne gairu wada shi ne dai wannan an ce mai hajjatul wada saboda daga shi annabi samsulma ya ban kwana shekara ba ta kewayo ya rasu gane ko annan ne ya tara jama'a yi musu ban kwana shi ne wada ban kwana bayan an kammala aikin hajji kafin ya dawo gida duk jama'a an taru da an zo aikin hajji mai yawa da ba a taɓa zuwa irin wannan ba ganin cewa annabi tun da ya koma madina ya taɓa zuwa garin makka da manufan aikin hajji ba sai wannan shekara su da haka lokacin da ya zo jama'a da yawa sun biyo shi ya tara su ya tambaye su hal ballaktu hal ballaktu hal ballaktu har uku suka ce ballakta wa addaita al'amana wa nasata al'umma ya daga hannu ya kalli sama ya ce Allahun mashkat daga nan shekara ba ta kewa ba sai rasu da haka ya yi aikin hajji so ɗaya sai dai ya yi umara so uku kun gani bai da makaranta a baya akwai cikakku guda biyu na jikin rana da uh, umratul qada kuma umratul hudaybiya kaci za mu ci gaba insha Allah. Wa haddasani an malikin an Yahya ibn Sa'id al-Ansari annahu qala akhbarani Ibrahim ibn al-Harith al an isabni ibn Talha ibn an Umayr ibn Salamah al an al-Bahdi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يريد مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana so ya zo garin ya fito ina yake so ya je garin makka wa huwa mukrimun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a lokacin yayi harami harami da aikin haji kun gane ko hatta idza kana bir rauha'i sai da annabi ya zo wani wuri da ake ce mishi rauha sunan gari ne garin yana bayan garin madina ai so da yawa zaka ji annabi yana zaune sai ya ce waye cikin ku yake so ya je rauha ko baqaha in zai dawo ya dawo bi kuma waini ayyukum yuridu an yagduwa ila rauha'i أو بطهاء فيرجع بقوماوين عديمين من الإبل isa bai kowa ce yana so sai annabi ya ce to ɗayan ku ya buga sammako ya je makaranta a karantar da shi ƙur'ani ko hadisi ai ya fi a ce ya yi sammako ko ya yi yammaci a roha ko batsa ya dawo da sela guda biyu lokacin raƙuma ne manyan raƙuma guda biyu da aka rauha ta batsa bayan garin ina ne madina to annabi ya fito daga madina da ya je rauha an gane ko idza marin wahshiyun aqirun sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga himarun daki wahshiyun na daji aqirun wanda aka soka an gane. an ce aqirun amma ana nufin ma aqurni asalin a ƙara a ƙara fa'ala kenan ko wazanin fata raba? an gane ko so yana nufin ko cizo ko suka aka soki mutum aka harbe shi da kibiya ta take shi ana ce shi ana ce mashi ma'akuru kamar ka ce madurubu me madurubu wanda aka doka to ma'akuru ko wanda aka ciza ko wanda aka soka aka harba da kibiya ta shiga jikin shi kun gane asalin ba ma larabci kakan faɗi ismul fa'il kana nufin ismul maf'ul kakan faɗi fa'il kana nufin maf'ul fa'il amma me kake nufi hmm maf'ul kakan ce katil kana nufin maf'ul katil ku taba ji ba me katil wanda aka kashe Ngani. gane katilu shine me wanda aka kashe Ngani gane ko ka faɗi ismul fa'il amma me kana rufe ismul fa'il kana da kan ce firash firash amma me niki mafrush firash kaga shimfiɗa amma mafrush ne a yi abin da aka shimfiɗa to haka anan an ce a ƙayar sai dai me ake nufi ma'aqul me ma'aqul zai iya ɗaukar ma'ana biyu ne ko wanda aka ceza, ko wanda aka soka to amma anan wurin wanda aka soka wani wani zai fi ɗaukar ma'anan wanda aka so. jakin dawa ne wani maharbi ya sai ta yi da kibiya tak sai ta shige jikin shi sai jakin ya gudu da kibiyan a jikin shi zai iya cire makan shi da aka duk inda zai yawo za a gan shi da me da kibiyan tara za ta shiga jikin shi kuma ga shi bai faɗa ba kun gane da kyau to haka annabi ya je rauha bayan garin madina iza himarun wa hashiyun aqirun sai ga wani jakin dawa aqirun wadda aka soka kun fahimta yana dan zuwa da Allah ku cire wannan karanta ma Tukur ku warware ya karatu da za wa shi yana ƙero wato kira yawwa to sai aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani da ga wani jakin gida fa wanda aka soka annabi ya ce ku gyale shi domin mai shi ya kusa ya zo waye mai shi wannan da ya harbe shi ya kusa ya zo kaga shi ne mai shi kaga fi kyau ne nan ashe to in wani ya harbi dabba in yi gaba in ya faɗi to wanda ya harbe shi na farko shi ne mai mai shi ne mai shi to sai ga wani maharbi shine ba aziyu sai gawa wani maharbi ziyu maharbi wa huwa sahibu shine mai shi sai zo wajen wa sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah sai bahziyu yace ya ma'aikin Allah mun bar maku wannan jakin mun ba ku shi ku duk abin da kuke so da shi فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر na da الرفاق to sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurci Abubakar ya raba wannan jakin dawa bainar rifaqi lafazin arrifaqu jam'i ne na arrikatu. Arrikatu kuma na nufin tawaga da aka arrifaqu ne da mai tawagogi an gane ko sai aka ce to a rabawa tawaga kun fahimta ko hmm. annabi ya ci gaba da tafiya sai da aka je usaba kun gane ko sunan wata rijiya ce sai da aka je ina usabatu eh sunan sunan me sunan rijiya ce sunan ta usaba sai da aka je wajen ita watan na rijiya tana tsakanin ƙauyen ruwaisa da ƙauyen art a wannan tsakanin take geographical area da take kenan aha idan zabiyun hakimun fi zillin fi fahamun to da na fassara zabiyun barewa sai ga me sai ga barewa me jami'in sa azibahu barewai da yawa zabiyun fa sai ga barewa kun gane ko sai kawai sai aka cimma barewa wajen wannan wajen wannan me wajen wannan itace din an gane ko to shi wannan barewan haƙifun fi dillin fi isu hamu wato nan in aka ce haƙif malamai na masu fassara ne haƙe ko kai namiji akan ce rajulun haƙe duk abin da ya haka in kai haka karab kana kauka ka da kai ko kana bacci ko wani ka san ina kake ba amma kin ka yaya ka ce hafaka mutum ya me an gane haƙifin ne ko haƙifin an gane ko to in raƙumi mai kafa huɗu haka in da zai rabar da kan zafin kan tarar da kan jikan shi da kankanin mai kuwa shi na gaba ba ya ɗaga haka yana kallon goyi a ba ya kantaro raƙumin ya kwantar da kan shi da kanin mai ba ka ce har kafa an gane aka ce ne a kafa da Allah kun fahimta to kun ji ɗaya kenan sannan akwai haƙaf akwai me haƙifin ko akwai alhaƙafu an ce alhaƙafu shine tarin yashi tarin me yashi ɗan yashi ya taru haka ya tudu kuma ya zama yana ɗan taushi yashin da bai kai ba gane ana ce masa haƙi ana ce masa ana ana ce hakafun da yake ce masa alhaqaf shine tarin yashin da bai bai bai bai mai tsauri ba to in har wani dabba ko mutum yana burin sai a ce hafi wanda yake yaje ya jingina da jikin haƙafu alhaƙafu tarin yashin to alhaƙifu wanda ya jingina da ne da yashin me sunan wannan a larabci jidawu me sunan wannan jidawu shi da sunan wannan an gane ko to jajiru shi ne mutumin da ya mai ya jingina da cikin cigaro da Allah kun gane in ka ne kun gane ko idan ka lura mirwa ake ce ma wannan shi ne ne ne banka kenan ko al-mustariqu fa wanda yake shan me wanda yake shan banka to haka da haka in ka na haka fassara sai ce sai ka ce iza zabiyun sai a ga wani barewa wannan barewan haƙifin ko dai barewan nan ya tukar da kanshi ya sanya kanshi a tsakankanin me ƙafafuwansa kuna ji ko kuma haƙifin a'a barewan na ya je kusa da haƙaf tarin me tarin shi. sai je kusa da wurin saboda ya dan samu ko jingina ko na abu da yake da kama da wannan kun gane kuwa Yeah. Eh. hafaka shi ma akwai shi a hadisi ba kowanne cikin maface sai ne haka haka an samu taskifi ne in ka lura na gaba ne kawai ta koma harafin mai nan mutum ya haka sai a ce haffaka za a gani a hadisin a nujarridu rasulullahi sallallahu alaihi kama nujarridu mautana Amna na wa alaihi siyabuhu ya ce ba ba kowa cikin mu mamin na illa wa zaqnuhu khafiqun hafaka haka an gane ko baina manki baina zaqalihi haka wacce ruwa ta nuna to dai yanzu dai kun gane wannan ko a ah, <laughs> me ya takurai za a iya cewa haka ba ka ce a takure ka kawai ha ha fik dai shi ne wanda ya lango yadda kan shi yasa na kanin gawa shi mu ba mu da da yawa da kake gani yanzu ba kowane zama ne ma kai a larabci yanzu a zaman da muka wuto su a larabci masu suna a za a ga a hausa waɗansu ba su da me yanzu me kake fassara da kyawu iftira shi fa tawaruk ba duk sai dai kwatance kake duk sai dai me sai dai da kwatance kake ka ce in an lamɓa ka za a maka faɗi suna ɗaya ka ce shi ne kamar da muke da harɗe da an ce harɗe kuwa da an ce tarabo za ka ce harɗe shi ke ka fasa to an ce ya kyawo ba me kake cewa eh kaga ba tsuguno ba ne to haka shi ma wannan malam ba shi da wani suna kwara ɗaya da zaka ce mashi shi ne a hausa kamar yadda an ce wato waƙifin ka ce a tsaye ba ka nufin sai ka kwatanta wanda ka ce a tsaye ka fasara kenan to haka hakin ba za ka samu shi da mutum ya ko barewa lankwai kai shi haka ya sa tsakanin kafafun shi balarabe yana da wannan suna amma kai ba haka da shi gani akwai suna akwai kar yanzu mutum ya zauna ya rike kafar shi haka amin yi shi a baya na yake ce shi oh. irin yan kai ɗago ɗayan kafanka wa zai faɗi sunan wannan a larabci al to me al din mu me yake cewa shi eh sai dai kwatance ka fahimce ni da kyau to haka shi ma wannan kanka ba ba ba shi da suna kwara daya ka rike shi dai ka gane abin da ake ne fahimta to mu je Eh? na ce mu je malamai karanta malam fi dillin sai maka ga wannan raƙumi wannan barewa haƙifin na maku bayani ɗayan biyu sai gan shi haƙif an gane ko fi dillin in ya zama tarin yashi ne yana kusa tarin ya to tarin yashin yana inuwa in kuma ya zanto shi raƙumin ne ƙasa da kanshi tsakanin ƙafafuwan shi to san da ya wannan ƙasa da kanshi tsakanin ƙafafuwarsa yana wani inuwa sai dai kuma fi samun a cikin shi akwai kibiya A cikin shi akwai me a cikin shi akwai kibiya an gane ko sai ce me to shi mutumin ba za'ama sai ya ce za'ama a nan wurin na nufin me ƙala sai ya ce shi mai ruwa a sa zuci haifu an zo an buɗe ɗakin kun gane da kyau fa za'ama sai ya ce anna rasulallahi son salama a mara rajulan lalle annabi salama ya umarci wani mutum an ya kifa inda ya tsaya wajen wannan barewa la ya ribuhu ahadun minan nas dan kar wani mutum cikin jama'a ya kai mashi hari an gaya ne ko ka samu wani mutum cikin mai ya kai masa hari hatta yi jawi da har kowa ya wuce shi manzo Allah da ya fito yi ina zai je daga ina shi da tawaga Ba na cikin tafiya annabi yana gaba duk jama'a suna biyan shi da shi a a baya tawaga su ta farko wani ce ya rasu ga barewa can haƙifo fi yi samun ga barewa can irin ya ga labai da kibiyar nan tana mashi ne za ka ya kasa masu yadda dole kawai ya haka ya rabu da kai an ko ko kuma a saboda tsabaken wahala na harbin kibiya ya kasu tsayawa a sai da ya samu jikin wani tarin tudun yashi haka ya jingina don ba haka mai zai faru fa'in zai sai ya rikita kawai sai ya jingina jikin wani tarin yashi ga kuma kibiya ta da shi da suka gan shi haka da kaci to ce ya baya ke Allah sai annabi bai ce mun ta tayana duk wanda haga zai kawo mashi hari ka hana shi inda kake mutanen mu wani sai ya zo ya ci ai ka ka da kasar sa ga a a ga a a ga rakumi kawai ba zai ma iya gudu ba ga barewa ma ba zai ma iya gudu ba sai annabi ya ije wani mutum hatta la yuhu dan kawai ne ya zo ya kai mashi hari ce zai kama shi yana kamawa kaga ya dama aikin hajjin shi matsala matsayin shi na mai harabi da aikin hajji ya halatta ya farauta shi yasa sai annabi ya rike wani mutum aure. da muna baban da ke magana akan ka'ai mai Allah kowa ya gani hatta yujawizahu annabi ya ce wannan mutum kai ya tashi har sai kowane sahabi ya wuce an akhirihim na karkar rundunawa ga yame to waje aka rauka la Abu Huraira ya dawo daga Bahrain. Har sai da ya zo Rabaza, Rabaza anguwan Abdullahi, anguwan Abu Zarrin ke. Anguwan ma? Aina Abu Zarrin ya rasu. A Rabaza. raba ba kan bayan wani daji ne bayan garin madina Da ba abu zarin ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa ganin shi ana a wani tafiya sai ga abu zarin ya taho shi kadai annabi ya ce wai ha abazar yamshi wahadahu wa yub'asu wahadahu wa yamutu wahadahu wa yub'asu wahadahu Allah sarki Abu zarin yana tafiyan shi kadai kuma zai mutu shi kadai za a ta shi kadai sai ga abu zarin lokacin khalifancin man bin Afan. an gaide ko abu zarin shi mutum ne mita ka tsantsan da dukiya cikin ɗabi'a abu zarin duk abin da ya samu a yau yau zai kashe yau zai raba mata ba shi a wurin shi haramun ne yau kai noman shekara sai ku kwashe damuna ta kana noma to ran da ka girbe abinda ake da bukata a gidanka kadai sa'ad da ka gama girbin shi kawai ya halatta ka shiga da shi gidanka inda inda yamma ka gama to ya halatta ka dan da kiciyoyin abincin daren rana wani kai na safe wannan na safen ya zama kanzu Ya waje wajen shi karatun nan na bada ai mun ji kanzu shine dukiyar da ba fitarwa da mai to ba a wurin abu zarrin kanzu ne duk wani kudin ijiya da abincin ijiya yanzu a fahimtar abu zarrin duk wani wanda ya ije ya sayo rabin buhun shinkafa ɗan tinkiri yin watan shi ko buhu ɗaya to kanzu ne in aka baka salari in ka ije salarin nan ya wuce da an biya ka sha biyu to ka cire na rana kawai in ka ije na dare kanzu ne ka jira dai lokacin Allah ya bayar an gani shi a wurin shi wallazina duna dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim yawma yuhma 'alayha da nar jahannam fatukwa biha jubahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum duna ayan nan tana magana ne dangane da waɗanda akan ba su wani kuɗi sai su je su ba ba cewa duka nan take yana ƙara hujja da wani hadisi cikin Buhari annabi ya ce wajidtu anna lidar kamai na so a ce ina dirka mai biyu ba da su duka sai wanda zan ci yanzu yanzu nan mun gane to sai zo da wannan fahimta ya fara wazi a kaka duk wanda yake da wata taro ya fito da ita ba bayan Allah bi billahi kai ya kike ko taro inda safa ne abincin safan kawai inda a ce wajen sha ɗaya rana za ka samu wanda zai sa ka ci da rana ka samu na yamma to a ramin ne ka ije na yamma zuwa yamma sai ka kashe nan take a fahimtar wa duk sahabbai ba wanda yake da wannan fahimtar da shida sai fara wa'azi akan wannan ya tafi sha ya je cin mu mu'awiya malam mu'awiya ya kafa gwamnati ana biyan albashi mai tsoka kun gane ana sai manya-manyan raƙuma ana hawa ana sa manya-manyan ne da manya-manyan kaya sai barke da kuka sai jama'a sun hallaka ana wasan da dukiya haka wuta hali na biya abadan ya fara wannan wa'azi abu sai ya mu'awiya ya rubuto wasiƙa ya koma usman ga fa irin wa'azin da abu zarrin yake yi kowa ya ce kowa ba su ne sai wanda ya fito da kuɗin shi ya ciyar sai wanda ya ita na lokacin kawai umar usman ya ce to ya rubuta wasiƙa ga ce a ce zo yana zuwa suka zauna da shi da usman to menene fahimtar kai ce ga da fahimtar shi to gaskiya duk sahabbai mu ban fahimci haka ba kan zo fa kawai dukiyar da ba a fita mata zakka ne in ba aka ba annabi na iji abincin shekara ya ce a ai kawai ga wannan ita ce maza ya ce to kaga fahimtar nan taka ba za ta dace da mutane ba za ta kawo rigima ne cikin al'umma da haka ni ina baka shawara fa dole ba fa in ka in ka yadda da za ka koma raba za can bayan gari ne sai ka zauna abinka cikin sukuni kaga ba za ka ga ana hawa manyan raguma ba za a zauna sababbin shadda ba balle ka ga al'adaka in baka so ni kuma zan rika aika maka da tsayanka albashinka duk lokaci in yayi sai ka je da ai da an bashi zai raba da an bashi zai raba sai Abu Zarin ya ce to shi ma ka zai koma raba ba da kan shi ya tattara iyalin sai zai koma raba za shi kaɗai a daji sannan sa da dan masu sun dawo daga tafiya kawai sai ya gagawa kan titi a kan hanya a ƙi gawa kawai a gefen hanya ta yi da an gota aka yi ƙari ta gaɗan masu yana zuwa kawai sai ga abu zarri ne yana kwanci ya juya shi sai ya ɓarke da kuka wuya da masu sai ce Allah sarki sadaka rasulul kare za ya yi gaskiya dama annabi ya ce wai ha'a bakar yamshi hadahu. wa yub'asu wa wayu asu wa hada da annabi ya fada shi kadai yake tafiya shi shi kadai zai rasu shi kadai za a tashe shi an gane ko to wannan garin na ake ce ma me raba ba kun gane ko to Abu rera ya dawo Abu Hurairah ya dawo daga Bahrain gidan dukiya kenan gidan kuɗi Bahrain kaman eh, kaman ka ce kaman ka ce kama abuja na a najeriya ne ko ka ce lagos abuja aiwa ni idan kuɗi ba ne ko amma dai inda ake samun kuɗi to sai yayi shi ne ina ga bakin ruwa yawa kaga kamar lagos Kama yanzu a nan afirka din nan ka ci kamar dubai dubai ba afirka ba ce ko ku da kuke zuwa ko <laughs> ko ina ce ma suke ne mun sai dai wajen sunar ta ko ungara ta a jarida a ce ta iska tana cikin asian countries ne ko european countries eh to <laughs> to to kun je inda take ita wa kuwait a menene a inda na buga misali da shi dubai ai kaga dubai ana harkar kasuwanci ta zama santa na kasuwancin duniya yanzu to haka baren take hatta idza kana bir rabadati sai da abu ya dawo daga baren kun gane sai sai da yazo rabata sai me waje da rakban sai samu ayar me rakban sai cimma waɗansu mutane 'yan iraki a rababa duk sun yi harami da aikin hajji to sai suka mai tambaya suka ce mu dai ka gan mu nan daga iraki muke kuma mun baro iraki ne muna kan hanyar mu na zuwa makka za mu je aikin hajji ga munan a rababa sai dai mun cimma mutanen rababa an gane ko sun yi farauta na naman daji kuma ga sun ba mu naman shine fasalu sai suka tambaya Abu Huraira Allah bi sayyid dangane da naman farauta waje duhu wanda suka same shi inda ahalin rabazat a wajen mutanen rabaza shi kaga wannan dajin sai da ya koma gari ba ya fara zama a garin mu je to Abu Huraira ya ce ku ci ya musu umarni kwaɗe ci tunda ba ku kuka farauta ba ba kuka farauta shi ba kuma ba dan ku aka farauta ba Mhm. abu huraira ya ce sannan daga ba sai na ji ina shakkan abin da ne masu umarni lokacin da na zo madina sai na ba umar labarin abin da ya faru sai umar ya ce me ka umarce su da shi sai ya ce na ce su ci umar ɗan hatsar sai ya ce da da wannan haka ka umarce su da na aikata maka yana tsorata shi yana mashi alkawarin azabtarwa an gane ko ce da a ce baka ce su ci ba da ka ɗanɗana da ka da ashe umar in ka ba da fatawa a marɗe eh, me yake yi ka da aka kaga mutum dole ya je ka suke <laughs> da umar wai kawai baka tambaya ba a masallaci an kara makalla yau gudun kaza to ya ka kuskure wajen ba da fata <laughs> to to ka faɗa ba kawai ka me yasa baka za kana bincike kana da tasu ba me yasa baka kuma malamai karba mu je وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صالح abu huraira yana ba ta da umar labari cewa waɗansu jama'a da suka yi harami da aikin hajji sun zo sun wuce shi yana arabaza sai suka nemi fatawansa dangane da naman da aka yi farautarsa sun cimma wasu jama'a waɗanda su ba harami da aikin hajji ko umra suka yi ba kun gane su suna cin wannan naman farauta sun zo su wuce ga jama'a na cin naman da aka kama na farauta masu ci ɗin su ba harami da aikin hajji ne ko umra suka yi ba to sai abu na ba su fatawa ce sa iya cin wannan naman tare da mutanen gari sai ya ce sai na zo madina na cimma umar dan hattab sai na tambaye shi ga wanda haka sai umar ya ce da me ka ba su fatawa me ka ce masu sai na ce na ce masu ne su ci na ba su fatuwa na ce masu su ci kana gane wa mamaluku mu je sai umar ya ce da ka ba su wani fatawan da ba wannan ba tuka sai na ji da na ji maka ciwo la'auja'atuka da na me me wuja alwaja'u ne me ciwo da na rau da na kasa raka da na ji da ma rauni kun gane kaga inda yanzu ne lokacin uwar kowa zai zage ya ci karatu kowa zai zage mutum an mai fata a gaina taka zuwa mu je kabul ahbar ya da daga shan cikin rinduna cikin ayyana sai da suka zama wani bangare na hanya suna wani bangare cikin hanyoyin da za su dawo daga sham din sai suka cimma naman da aka yi farautar shi kawo ya ce za ku iya ci ya su fatawa ce za ku iya ci ai ba kuka farauta a fukun ba don ku aka farauto ba ya ce da suka zo wajen umar ɗan hatsa a madina sai suka faɗa masa haka sai ce waye ba ku fatawan ku ci da umar suka ce ka'abul ahbar ya ce kada amartuhu alaikum ya ce ni na sa maku shi a matsayin amir na sa maku shi a matsayin shugaba na shugabantar maku da shi saboda yana da ilimi ya iya baku fata wanda ya dace har ku je ku dawo inda bakka za ku je to ne amirul hajjin ku har ku dawo ne shugaban ku to lokacin da suka zama a da wani bangare na hanyar makka to sai suka ga rijlun min jaradin kun gane ko sai zuwa ga rinduna kun fahimta ko ne rijlun ƙafafuwa kun gane min jaradin an ce rijilun min jaradin ba ana sun kafa ɗaya na fari fara ba wato laraba da kuke ganin su tawaga ko ta tawaga da sunansu in ka ji an ce rakabu tawagan mutane ne kun gane ko katiba tawagan mayaka ne kawai lafiya lau mu jira kun za mu zuba kuwa ba wa kamar a mun jaje wani to inda a ce muna ta ɗauke da faran nauyi da fate fate a gane to zai a ce wani ne ya jami'in shi ka tare an gane ko ya a ce me ya jami'in komi in zuma ne suka yi ayari da sunansu komi da sunansu to in fari fari kun san fara wanda in an yi ruwan sama dinnan kun gane su ba? yara to in suka taru da yawa yamma yamma yamma da yawa a guro ya an gane fari ne waɗannan su ne jarat me jarat an gane ko ana ce masu ana ce masu ba kaba ba kuma ake yi. ga wato waɗanda kake ganin ta kaje ta yi da kaman in aka tsaya aka karatun ta karatu ne mai kyau karatu ne tsawo ba kun gane da yake lumin jaradin yana nufin mai group din fari group din mai zuma a ya suke tafiya eh a group to fari ma a ya suke tafiya a hare a group musina rijilun min jaradin sai a ga me tawagan fari mu je sai suka kawo ya ce a kama wannan tawaga na me na fari eh? su kama su ci da suka zo wajen umar ɗan sai suka faɗa wasu haka sai ya ce me yasa ka ba su fatawan su ci fari alhalin me yasa ka ba su fatan su kama fari alhalin sun yi harami da aikin haji, wanda ya harami da aikin haji yana farauta ne sai ce ya amiral mu'minin abin da yasa na ba su fatawa su ci wannan an gane ko huwa dan shi su shi fari rundunan fari shi fara min sayyidul dilbari yana cikin wato farautan kogi farautan me yana cikin farautar me ba kun san wanda ya rami da aikin hajji ya karanta haramta mashi a'a ai saidul barri ne wa kurrima alaikum saidul barri ma dumtum kurma wa kurrima alaikum Allah ya ce an haramta muku an haramta muku me saidul barri farautan duk abin da ke cikin tudu an gane ko ma dumtum huruma matukar kuna harami da me an gane kaga na tudu ne aka yi me kun gane amma uhilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu mata'an lakum eh Allah ta'ala ya ce a wa uhilla lakum an halatta maku saydul bahri farautan abin da ke cikin kogi wa ta'amuhu abincin abin da ke cikin kogi mata allako. an gane ko wani sayyara sayyara matafiya kenan ayayi abincin ku ne da ku da matafiya an gane ko to kenan kaga ayan nan guda biyu da ayar da ta ce an haramta maku farautan abin da ke tudu kaga hukumul mukhalafan ayan an halatta muku na koi. sai ga aya ma ta zo karara wa uhilla lakum saydul bahari an halatta maku ku yi farautan abin da ke cikin kogi ashe ba haramun bane farautan kifi da duk wani abin da ke cikin kogi shi yasa da zaka ga fari sai ce to a kama farar an gane ko sai umar ya ce dan me ka ba su wannan fatawa bayan ka san suna harami da aikin hajji haramun ne ce farauta sai ce ai fari suna cikin farautan kogi da Allah ya ce an halatta mana kala umar ka muje umar ya ce wa ya sanar da kai wa ya faɗa maka suna cikin abin da Allah ya halatta ya yarda ya ce ya amiran mu'minin na rantse da wanda ne nake hannunsa wallahi ina rantsuwa da Allah tari duk inda hagansu ba komai ba ne illa na saratu hute atishawan ko tatan kifi ne tata wanda yake yana tato su duk fari fari me yake tato su kifi yake fato su kowane shekara na fato guda nawa an gane ko da biyu shine nasara nasara fata da kike cewa me inda me ta ta da ta cewa fada mu me ta tawa eh al-istinshaq to me ta cewa al-istinshaq to irin tsini eh ta ta ta za ka ji an ce al'istin shaku wal istin saru ai na nasara an nasaratu shi ne ya cewa al'istin saru neman aime a taso an gane kun fahimta kun fahimta da kyau al'istin shaku ashaku shi ne shine ba wasu yace ba wasu zaɓe ya ara ya shaka ya shaka ka shaka ba ai larabci ne ashaku din shi ne sakawa al istinshaku neman kai ne ka shaka to sai aka iya ce ka kalli fikihun sahabi wannan sahabi ne ba su fata wancewa ta iya ka abu da haɓar me yasa ka ce su ɗauki fari alhalin sun yara da aikin haji ce eh saboda sun shiga cikin fadan farautar ruwa wanda Allah ya ce an halatta maku wa ushilla lakum saydul bahri kun gane sun shiga fadan haka me dalilin ka wa faɗa maka sun shiga fadan ce ai fari da kake ganin su nan ta in kifi ya sace hmm, hmm, ya sato to me yake fitarwa da ni da kai da suke fitar da majina ki ba kifi ya sato kifari ne suke fita kuma ana bin cikin sunan ibnu majah ina karatu ibnu majah ana wata ran za mu zo kan shi hadisin anas da kuma ke cewa fari innal jarada nasatul huti annabi ya ce tari ai kata ne ko ka atisha atishan atisha kawai sai fitar da su da dai bai fi bai ba an gane to ka ji cikin shi wannan mu je mala mu je sai aka tambaye ma Maluku dangane da abin da ake samu na naman kifi wanda aka farauta a kan hanya to mai harami da aikin hajji zai iya siya sai ya ce amma abin da aka kawo ma mahajjaci aka bujurto mashi da shi bai ma san da shi ba aka kawo mashi wa min ajalikin sida an farauci wannan ainihin sai da din ne wato kaga ba kifi ba kenan wasu ila maliku an tafi ma maliku amma yujadu min sai da dangane da abin da ake samu na na namomin farauta ala tsariki akan hanya kai harami da ake hajji ko umara sai a kawo maka wani abu da aka farautar shi akan hanya hal yabta'uhu al-mughrimu yanzu wanda ya harami da aikin hajji zai iya siya ana ji me yace duk abin da ya zama cikin naman farauta wanda aka kawo ma mai aikin hajji aka bujurto masa da shi an dan wannan kawai aka yi farautan shi kun gani an yi farautan shi ne dan wa eh fa inni akrahu yace ina kyaman wannan wa an ha'aru ina hana jama'a su siya da kudin gaba inda da sai aka kamu amma wani mutum ya farauta ya samu naman farauta asali ba wai don kai mai harami da aikin hajji ya samu ba sai mai harami da aikin hajji ya samu wannan abin a hannunsa fafta a kusa saye shi wannan babu laifi gane? ma maluku ya faɗa dangane da wanda ya harami da aikin hajji ya yi harami da aikin hajji alhalin kafin ya haramin yana da dabban farauta kada sa da ya riga farautu shi ya kama barewa ko gada ko wani abu yana hannun shi bai ma yanka ba ko ya sai naman da aka farauto wani dabba da aka farauto ya saye shi ya ce to ba zai sake shi ba ji ma maluku na ba Allah ya da alahu da ahli ba laifi bane ba ko dan kiyare misali kafin harbi da aikin hajji na riga na sai ka da ko kurege ko kun farauta an gani da ran shi na riga na sai shi to yana ta ba da dewa kawai sai ni harbi da aikin hajji ko ni ne naje na kamo wa na kamo kafin in haraba da aikin hajji sai da na kamo sai ne haraba da aikin hajji to ba zan ce tun da na harama da aikin hajji bari su saki abin da na kama jiya ko shekaran jiya kafin ma da aikin hajji ba shine falaisa alayhi an yusila ba zai sake shi ba a'a ba laifi in ya bar wa mai iyalinsa don Allah kun gani to mu je ma maliku ya ce dangane da saidul shaitan wato farautan kifi a kogi da da ƙoramu da hanyoyin ruwa kwalbaci me firak eh hanyar ruwa shine ake cewa kwalbaci a ko kwalbat an fahimta to ga abin da ya kama da wannan wanda ya halatta ka faroce shi kifi alfahar in kaɗi an ce bahar katon kogi irin na Legas din nan al'anhar jami na nahar nahar ɗan ƙaramar ƙorama ɗan rafi muke ce mishi ko muna da kogi muna da rafi to sai kuma me eh sai bibiyafi albiraku albiraku kuma shine hanyar ruwa ɗan inda ruwa ke gudu to na ma lokaci a kan gane kifi to bi ba laifi ba ne ai farauta shi mu je malam wa alaikum salam rahmatullah Hmm. Eh, zai Zai bar ma iyalin shi amma shi ba zai ci wannan ba sai ya dawo je babu mala babu mala babin da ke magana dangane da abin da bai halatta ba ga mai harama da aikin hajji ya ci cikin namomin farauta naman da aka yi farautarsa. Ya ba annabi kyautar naman jakin dawa, annabi yana abuwa a lokacin. ko yana wani wuce ake ta wadan sai annabi ya mayar masa da annabi ya ga irin hankalinsa ya tashi ya ba annabi kyauta bai karba ba sai ya ce inda ya sa maka mayar maka ba da annabi ya ga hankalin shi ya tashi ya ba kyauta bai karba ba sai ya ce ba komai ya sa maka mayar maka da kyautanka ba illa anna hurumun

yawwa a wani rana wanda yake da sanyi sa'if kun gane sa'if eh rana ta rage da me me a saif bi ila fi quraish ila fihim rikilat ash-shita'i wa saif a shita shine lokacin sanyi ke a saif lokacin me lokacin zafi tusanif daga saifu ne kun gane to kenan lokacin ne ana zafi a lokacin zafi na fuka fuska ya rufe fuskar shi ko zai samu saukin zafi da wani gwado katifa shine to wani abu mai dan taushi haka zani mai taushi wani gwado a'a katifa din shine gwadan, to urduwan fa me urduwan urduwan shine katifa ko urjuwan urduwan gashi ne da jan gashi da shi ake jan gashi shine urjuwan wato wannan katifa din wannan gwadan da me aka saka shi da urjuwan me urjuwan jan gashi kenan gwadan da aka saka da jan gashi katifatu kuntuwa gwadon da aka saka da ne da jan gashi muje sannan sai aka zo da naman raƙumi a zalamu ne naman da aka kama wajen farauta sai ce sabansa ku ci suka ce kai Jan me yasa ba za ka ji ba tana fada ma wani kusurwa da farko sai ce ni sifa ta ba irin taku bace na sha banban da ku ni ai an yi wannan farauta ne dan ni an yi wannan farauta ne dan ma dan ni an gane ko mu je يا ابن أختي إنما هي عشر ليالي aisha radiyallahu anha ta wa ƙurwatu ɗan zubair an gane ko kaga ɗan zubairu ɗan ta domin ɗan asma'u ce sai ta ce ya ɗan yar uwata asma'u inna ma a ashirin layalin gaba ɗaya kwanakin aikin hajji kwanaki goma ne hmm? in ka kirfa wani abu a ranka na cewa kai kai wani abu ka ɗan kirfa wani abu bari ka halatta yin aiki da kaza wanda kuma Allah ya hana ga mai harami wa jawo ka kyala wannan girba kirfe da zaci in ka kirba a ranka tana nufin in ka kirba a rai sai ka kirba kai bari ka ci wani nama na da aka yi farautar sa ta ce ka kyale ka kace daga shedan ne domin kwana nawa ne kwana goma ne ba kawai in ka haƙuri baka ci wannan naman farauta ba ba ku tunci yali ba ba ka wannan bai wuce kwana goma ba an gaba na maliku ya ce fi rajulul mukrimi dangane da mutum wanda ya harami da aikin hajji wanda aka yi farauta don shi ba shi ya farauta ba amma don shi ya wani ya kamo sai aka tafa masa wannan abin farauta aka gyara masa sai ya ci daga wannan ka farauta alhalin yana sane cewa an farauta wannan abu ne fa fasuli shi zai biya sakamakon wannan dabban duka ga wanda ya kashe wani kwace, za a ku misur ma katala ka gani ka, mu je wasu ila malikun an tabbai ba wa duku dangane da wani mutumin da ya lallurantu ya ci mushe wa manustarra gaira bagin wala adin wala ismailai kaga an da tun nuna a cin musai wani malamin mai yana a ci motsai an gane zai ci motsai an fahimta da kyau malam shu'aibu Allah ya kara masa lafiya na sai ka ci motsai sun san shi shu'aibu ɗan magaji eh la kara masa lafiya da zai ka ci motsai <laughs> to kaga ayan ta ce a ci me a ci motsai kun fahimta da kyau mu je alalin ya yi harami da aikin haji sun yanzu mutum ku kalla ta Allah ku yi wannan zikirin mutumin da ya harami da aikin haji sai tsinci kai a lalluran da shari'a za ta iya halatta masa ya ci motsai. an gane da kyau to yanzu tun da lalluran shi ta kai har mushe ma in ya ci ya halatta ya halatta ya yi farauta wanda aka haramta mashi tun da lura ta za a iya cin mushi to yanzu in bai mushin ba ga naman farauta ya iya yi da sai ce hmm? shin ya yi farauta ga naman yin farautar nan burkek ko ya farauta ko ya cin mushe shin ya cin mushin ko kuwa ya yi farauta sai ya ce ya ce cin musa ɗin nan me yasa ni maluku na ce ya ci musa ya fi mashi ya ci kayan da ya aka farauta dan shi ko shi wanda ya farautansa wa zalika saboda annallaha tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala lam yurakhis lil mukrimi bai yi rangwami ba ga wanda ya harbi da aikin hajji ko umara fi akali sai da cewa ya halatta ya naman da aka yi farautarsa dan shi ko shi yayi wala fi hadi Allah bai rangwami mutum ya karba ba a kowane hali Allah bai faɗa a Qur'ani cewa ya halatta in har kai harami da aikin hajji ko kuma za ka ci naman da aka yi farauta ko naman da kai ka farauto ba amma shi kowa cin Musa yi ai an yi rangwamin shi a halin lallura an gane ko waje Ka ji fiƙe ko da tsaya ma nassi wannan sai ce ai duk kiyasi ne ya fara dawa ji yadda ake tsaya ma nassi kuma maliku ya ce amma abinda mai harabi da aikin hajji ya kashe ko ya yanka cikin dabbo abin farauta to bai halatta hatta wanda baya cikin haramin aikin hajji wanda bai harami da aikin hajji ba kamar ni kamar kai a yanzu kaga ai ba muna harin da aikin hajji bane to mu ake ce ma halal to ko mu bai halatta mu ci ba haka ma wanda ya harami da aikin hajji shi ma bai domin wannan ba ba ba yanka ba ne kisa ne kana an da kuskure ya ko da gangar cin shi bai halatta ba kuna ji kalla yanzu da marami da aikin hajji bai ya yi farauta in yi farauta sai ya baka kai wanda ba harbi da aikin kace kai ba biya halatta ka ci ba haka kuma da wani ɗan tauri zai da wani ɗan farauta zai kamo na ba daban dabban farautar shi zai kawo mai harami da aikin hajji ce da Allah ya kama Zai ya yanka mashi wannan abin ya zama mushi domin duk lokacin da mai harami da aikin hajji ya yanka wani dabba in dai na farauta ne wannan dabba da Allah ya ce shi ba za ku yi misulu man kakala minan da ga ya nuna maka kisa ake kenan in dai mai harami da aikin hajji ne ta ce bai halatta ba don Allah kun gane ko ba gane ba mu je karatu ta na ji wannan ba daga mutum ɗaya ba don mutumin da zai kashe abin farauta sannan ya ci wannan abin to zai yi kafara ne ɗaya na kisan da yankawa da cin gaba ɗaya daidai da wanda ya kashe kawai bai ci ba sai bai ci ba duk ɗaya ne da wanda ya kashe shi da wanda bai kashe shi ba duk abu da kafara ne za su babu amri saidi fil harb babin da zai magana dangane da har wato umarni babu amri saidi babin umarnin a yi farauta fil harami a harami ka ji fa Allah kuma to mu je mu ji wata wainan za a toya kullu shay'in saida harami ma maluku ya ce duk abin da aka farauce shi a harami ko aka tura masa kare a cikin harami sai amma sai a kashe wannan abin a wajen harami kun gane dabban da kurege ko zomo ko gada ko barewa ko naman daji a cikin haramin makka yake sai aka aka cinna mashi kare ko wani kayan farauta ko mawarauta suka bi shi yana gudu yana gudu har sai da ya fita wajen mai ya a kama shi a wajen harami amma daga yana aka taso shi ya ga harami me ma maliku ya ce bai halatta ci ba an gane da kyau Tun wanda ya haka sai ya biya sakamakon nan dabban da ya taso shi daga harami amma ba a harami a kama shi ba amma wanda ya tura karen shi ya kama wani dabban farauta a in kalla a wajen harami shine alhil a ina a wajen harami nan kuma ba cikin harami ba a wajen harami ne ka gada ko zomo ko kurege ko dila ko wani abin da ake farauta a dawa an gane sai na cinna mashi kare a wajen harami domin ya faru karen nan ya dinga bin wannan dabban da ya taso shi tun daga wajen harami shi kuma wannan zoman yana gudu yana gudu har sai da ya shigo harami sai karen ya ci gaba da neman shi a cikin haramin a karke ya kama shi to shi ma ba za a ci ba to sai dai kuma in ya kama shi ba za a ce biya ba da daga ina ya taso shi sai dai ba za a ci ba biya halarta a ci ba mun gane musa ne biya halarta a ci ba amma kuma ba za a biya ba in ko da rikici ne aka kada shi aka fitar shi waje aka kama shi to ba za a ci ba kuma sai an biya in ko daga waje ne aka kado shi shigo aka kama shi to ba za a ci ba amma ba za a biya ba kun gane mabacin in kaga an ce mutum ya biya sakamakon wannan abin da dabban shi ta kama alhalin daga wajen jan harbi a koro shi shigo sai fa in ya cinna mashi dabban nashi ne ya biyo wannan wannan dabban dajin kusa da harami wanda yake ɗan taɓa tafiya kaɗan kawai ya shiga harami waje in ya saki dab karen shi kusa da harami ne to sai ya biya ya ce yanzu za a yi magana babu amri sai da fil haram babin da zai magana dangane da amru saidi kun gane al'amari kenan ba ba al'amarin farauta a me a harami sai aka yi tafsiri na ɗaya dabban da ke yawo a harami sai ka cinna mashi kare ko kai ka bi shi sai dabban ya fito wajen harami zai kama shi a can to na ɗaya sai ka biya sakamako kamar da Allah ya ce na biyu kuma ba za a ci ba sai wani abu na gaba ka zo kana tafiya haka zo aikin hajji yanzu kan ba tuffa ma ana magana dangane da masu harami da aikin hajji ordinary mutane waɗanda halal waɗanda mai halal ba sai harman aikin hajji ba kawai masu farauta ne sun zo harami suka ga dabba suka bi shi a guje da karnuka suka kama shi a wajen harami wani ɗaya ne mushe ne ba za a ci ba na biyu kuma ce sun biya sai kuma waɗanda sun fito farauta daga wajen harami suka biyo dabba kama kama sai shigo harami duk da haka suka nace da dauka mai a cikin harami na gwamma wanda haramu kana amina su kyale shi ya fi ta kama shi a cikin haramin to to a nan wurin haramun ne a ci a bakon ba za a ce su biya ba tun daga ina suka koro shi wajen harami kun gane ko to kaji al'amarin da ya shafi farauta a harami ne babu yi mana magana ku je wani babu babun hukunci zai magana dangane da hukunci gaba da farauta imam مالك ya ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai la taktulu sayda kar ku kashe abin farauta kar ku kashe wani dabban dawa wa antum in kun yi harami da aikin hajji a nan wurin ana ji wa an tunkurum an gaji ko akwai ma'ana biyu wajen malamin tafsiri ya ayyukan ladina amanu la taqtulu sayda wa antum huru lafazin wa antum huru na da ma'ana biyu ma'anar farko in kun yi harami da aikin hajji in dai kun harami da aikin hajji kun zo daga zulmulaifa ba na ki harami ya aikin ba zulhulaifa harbin harbi ne nan ba harbi bane wajen madina ne kuma wajen makka ne kaga ba harbi bane illu ne wurin to amma ku a karan kan ku daga kun cire kayan gida kun sa bayani kun sa wannan farin zani kun fara labbai kan lahumma labbai kuna tafiya ku sai ga dabba Allah ya ce la tafturu la tafturu sai da wa antum huru karo kashi abun farauta alalan kun ya rabi da me kun ji ba anan farko sannan la tafturu sai da wa antum huru na ɗaukan ma'anan la tabtulu saida wa antum bil haram da muka shiga haramin makka kuna cikin garin makka inda man Allah ya ce harami ne to ko ba ku harami da aikin hajji ba da babban rizun ga da komi ba harami da aikin hajji ko umara kai ba kila ba kasuwanci ka zo yi kawai kai to amma za ga abin farauta a cikin ila a cikin harami kar ka yi farauta la tabtulu saida wa antum kaga fasara na ake wurin da da kai shiga in gane sai ga abin farauta a daji ba da ba kuka yi saboda me kai kana cikin kayan aikin hajji ko umara ko kuma ba ka cikin kayan aikin hajji sai ko umara sai dai shi dabban ne yake cikin haramin mai makka kakka farauci shi ai ba gane ba la tatlu sai da wa antum hurum duk wanda ya kashe wani abu dabban farauta da gangan Allah ya ce fajaza'un misla ma qatala min al-na'am to sai ya biya sakamakon misalin abin da ya kashe na dabba irin shi zai biya in zomo ne zai biya wani abu mai kama da zomo in ba in barewa ne ma haka in gada ce ma haka duk abin da ya kashe zai kwatanta da kwatanta a biya to hmm. to ga inda gizo ke saka ka a san zuciya ya hakumu fihi zawa adadin minkum za a nemo mutane guda biyu su ne zawa adadin mutane guda biyu masu ne adalci za su yi hukunci wajen hukuncin za su su za su su daga dabban da mutum ya kashe su za su kalle ta su daga haka sannan sai su ce to ga irin dabban da za ka biya daidai ne ta. ba ya kai ne kawai za ka ce inda an ce za ka tattauna sai da wa'antun guru faman katalahu ko fajaza'un misla ma qatala min an'am don kawai cikin da an za ka bada kusan kusan abin da ka shi in ka kashe kada sai ka zo ka abu kamar akuya sai ka bada akuya to kai ne za ka bada ra'ayin kanka ba a yi hakun da wa adlin don ku wasu mutane ne masu adalci malamai masana Allah wanda aka yi da su su ne za su sai a nuna musu abin da ka su za su irin kiman abin da za ka biya na kuɗi ko na wata dabba ko na wani kaya su za su faɗa ba kai za ka faɗa ba don kakka sa ne san zuciya mu je karatu Allah ta'ala ce wannan abin da za a biya din to yanzu in suka biya kuɗi ko suka biya wani dabba sai din da abin da sai kashe hadiyan to a ɗauke shi a matsayin hadaya baligal ina ka har sai an je da shi ka'aba kun gane duk mutumin da ya kashe wani dabba a cikin haramin makka sai ya biya kwatan kwatan abin da ya kashe kun gane da kyau sai ya biya ne to suwa za su yi hukunci ce ga abin da zai biya dawa adalin nan mutane masu adalci to in ya biya dan ka musu fa su rawa nan da ke ina aka ta tsarauka ta kai hadiyan ba digal ka abaci sai an dauke shi sai an kikkire shi an kikkire shi duk duniya ba inda ya halatta a ci wannan wannan sadakan ko gurma ne ana bada ana mutuwa bai halatta a kai masu su ci ba sai ina ne za a kai ka'aba ne kada ya halatta a kai wannan abu Ban gane da kyau mu je karatu to to yanzu mutum ya je ya yi farauta a haramin makka an ce sai ya biya kwatankwacin abin da ya kashe kuma waɗanda za su yi hukunci masu adalci ne mutum biyu cikinku su za su faɗi abin da zai biya kuma in ya biya ɗin ina za a kai abin da ya biya kawa ko ƙila bai da kuɗin da zai biya kila bai da dabban da zai biya in je kashi ya ja ga wata samsamara a ka'aba ko ya ja farauce ta an ce sai ya biya bai da kuturu bai da abin da zai biya to sai Allah ya ce mai tunda bai da kuɗin biya sai Allah ya ce kafara wani irin kafara sai kafaran abincin miskini tun da bai da abin da zai biya kwatankwacin abin da ya kashe to au kafara ta ta'ani masakin sai kafaran abincin suwa abincin miskinai ko kuma abin da zai zama kwatankwacin abincin miskinan na azumi an haka ne don ya ɗanɗani wa bala fitinar amurki al'amarin shi a azaban abin da ya aikata kaga ji aka ba shi options na daidai duk wanda ya farauta a harami ya biya kwatankwacin abin da ya ne ya farauta to in da kuɗi fa sai aka ce to akili a ɗanyi ijiyan hazi a ce ya ciyar da miskinai to kila bai da hatsin sai aka ce to a ce ya azi. to a nan wurin akwai abubuwa duka guda uku na farko dai daman abin da zai biya abin da zai biya suwa ne za su ga abin da zai biya zawa adali qur'ani bai faɗa abin da zai biya ba za su kalli me ya kashe su ce ga abin da zai biya karaman dabba bai kai babban dabba kima ba su za su yi to in ba zai iya biyan wannan abu ba su din nan dai su ne ya ce ga adadin miskinan zai siya ba Allah ne ya ce ce ce da miskinai kara ba su wannan zawa ajalin din su ne za su yi mashi je ka siyar da miskinai biyu je ka siyar da miskinai goma je ka siyar da miskinai sittin je ka siyar da ɗari je ka siyar da miskinai dubu su za su yi mashi haka ko dubu suka ce sai ne amma zawa adalin ninku to in suka ce ciyar da miskinai goma ko ashirin ko talatin ko arba'in ko dubu ko ta yadda suka ga dama gwargwadon adalcin da za su yi dubi zuwa ga abin barnan da yawa ya yi a harin in suka ce sai zan ba zai iya wannan cewa ba kun gane da kyau to sai Allah ya ce ko daidai da wannan ko daidai da adadin miskinai in sun ce ciyar da miskinai goma sai zama zai iya ciyar da miskine goma ba to sai Allah ya ce ya yi daidai da yawan miskinan da suka ce ciyar ba zai iya ba ya azumi daidai da su azumi da kenan goma in sun ce su tun zai ciyar cewa Allah da kudin ciyar da su tun bai da abincin ciyar da miskinai sittin sai ya azumi in sun ce ya ciyar da miskinai casa'in in bai da daman ciyar da miskinai casa'in azumi nawa zai ba karatun ba yadda suka faɗa wannan yana nuna maka darajar masu ilimi zawa adilin su ne Allah ya yadda da su ai hukuncin da Allah ya kamata ne ya ce kaza ai akwai inda Allah ya faɗa yanzu mutumin da ya fara ya sha azumi da gangare jiya iyalin shi kaga zai yi mai, an faɗa adadin kafaran ko ba faɗa ba na rantsuwa an faɗa ko ba a faɗa ba amma wannan sai aka bar wa malamai sai aka ce a samu malami adili guda nawa su su ne za su ce ga adadin abin da zai biya na abin da ya kashe hukuncin da Allah zai yi sai ce ya hannanta wa malamai su yi a madadin shi an gane da kyau su malaman nan in suka ce zai biya kaza na dabba ya gabe da kuɗi zai faɗa musu ce wallahi akaram kallah ba da shi sai malaman nan guda biyu ce to tunda haka ne baka da shi to ka ci yadda miskine kaza su za su faɗa mashi adadin miskina kun ga Allah ne kujeran Allah ne ya faɗa da nan miskinan da za a yi to amma bai faɗa bai hannanta wa malamai malamai suka ce wannan yana nuna darajar malami ya hannanta wa mai malamai aka ce ku faɗa a madadina ku faɗa a madadina an gane in kuka ce ɗari na yadda sai ya ciyar da ɗarin ta zama hukunci na ne ni ne wannan hukuncin alhalin malami ne ya yi to in malami ya ce ya ciyar da miskinai sittin in ba zai iya ba malaman nan zai ce je kai azumi ɗari kuma ya zama hukuncin Allah in malaman nan zawa adilin guda biyu din nan suka faɗa ko dole ne sai ya ɗarin nan daidai yake da kafara na kisa ko na zihari ko na wani abu da Allah ya faɗa a ƙur'ani. wannan aya in ka ji yadda Maman Nauyi dogara da ita a farkon almajumu Ushurul Muhazzab yana nuna mahimmancin malamai ya tsaya ya jira a kanta. kujeran Allah ta kai shi ya ce to ku malamai zo ku hau kuyi abin da na yi kun gane da kyau Ina nuna maka darajar malami kun fahimta da kyau mu je imam maluku ya ce duk mutumin da falladi ya sido sai da wa kuwa halalun mutumin da ya farauci abin farauta alhalin wa kuwa halalun ya yi harami alhalin wa kuwa halalun bai yi mai da ya harami da aikin hajji ba sai yau abin sai farauta sai ya kashe shi alhalin ya harami da aikin hajji sai ya kashe shi bayan ya harami da aikin hajji to wannan daidai ke da wanda ya siye shi yana harami sun bayan katulu sai ya kashe shi wa kadana hallawa an katilihi bayan Allah ya hana kashe shi fa sai ya biya wato mutumin da ya yi farauta lokacin yana halalun halalun bai harami da aikin hajji wake sai kama abin farauta ba ma da ya kama abin farauta din nan ana ji da kyau ya kamo gada ko zomo ko zabiyun me na fasara muku zabiyun farewa ko duk wani abin farauta ya kama wannan sai bai yanka shi ba sai da ya harami da aikin hajji ya kama shi ba mai kafin karami da ake haji ko umara ba sai da ya harami sai zo ce ku danne ma a yanka a sha taushe wannan yankawan ma malaman shari'a ba sa kiran shi zanko sai zai tsira shi katon sai za aka tuna sun makatalar ba na nufin wajen cin gaba wani a ya danne shi sosai ya ce bismillah ya mashi yankan shari'a amma in dai mai harami da aikin hajji ne ya yanka wani dabba ba yanka ake ce mashi ba katulu ake ce mashi dabba a ci kun gane da kyau in dai ya kace wani dabba dabban kuma asalin shi na farauta ne to ba a kiran shi ma zabu sai a kira shi mai katulu shi yasa yace summa ya katuluhu ya katuluhu ana yana rubu summa ya zahabu sai ya yanka shi amma ba za a kira shi yanka ba an gane sai a kira shi katulu tun tun da ba za a ci ba muje alhalin Allah ya hana ya kashe duk wani dabban abin ga ka aifara eh, duk wani dabban harami alhalin yana harami da aikin hajji mu je malam to al'amari a wurinmu duk mutumin da ya samu wani abin farauta alhalin ya harami da aikin hajji to za a yi masa hukunci hukima alaihi bil jaza za a yi masa hukunci a ce ya biya an gane ko mu je mafi kyawun abin da na ji dangane da mutumin da ya katulu saida ya kashe abin farauta ma'ana ya kama shi yanka don ya ci za a yi mai hukunci a ce su ya biya za a yi kiman dabban farautan da ya kama da ya harba ko ya yanka sai a duba kudin shi zai kai nawa in aka fasara shi da abinci kowane miskini ɗaya zai ciyar da mudu kaji yadda ake miskinan nan da malami ya ce ciyar to kowane ɗaya zai washe mudu ɗaya ko kuma kowane mudu ɗaya na adadin miskinan da malamai suka ce ciyar in ba zai iya haka ba to kowane mudu ɗaya sai ya azumin kwana ɗaya na'am za a tsaya a kalla adadin miskinai nawa ne waɗannan zawa adilin ɗin suka ce ciyar in goma ne sai azumin kwana goma in sun ishirin ne sai azumin kwana ashirin ko nawa suke ne ma kanu ko nawa suke ko miliyan ne zai azumi ya miliyan kai in suka zanto sun wuce miskine tan an gane ko da sun wuce miskine sittin sai ya azumi guda sama da sittin ɗin kun gane ko muje? maliku ya ce na ci daga malamai na cewa ana yin hukunci ga duk wanda ya yanka wani abin farauta ma'ana ya kashe wani abin farauta fil harami a haramin makka alhalin shi din bai yi harami da aikin hajji ba sai dai ya shigo haramin makka ya kai wani dabba to za a yi masa hukunci ne irin hukuncin da ake ma wanda ya harami da aikin hajji ke farauta wanda ya kashe kashe abin farauta a haramin makka alhalin kuma ya yi harami da aikin hajji hukuncin su ɗaya da wanda bai yi ba mu je na'am Mu je karatu za ki ji babin da ga shi nan ya ja bakin kenan zai shige babin ma ƙutalu ko ma yaqtulu ƙutulul mukurimu babin abin da ya halatta wanda ya harami da aikin hajji ya kashe minat tawari na dabbobi kin ji wannan babin zai magana dangane da abin da ya halatta mai harami da mai ba an ce komi ba akwai abin da ya halatta ka kashe su bari ka ji kaɗan daga cikinsu mu je ƙwarai ƙwarai haka haka hamsun minad dawabi dabbobi guda biyar laysa alal mukrimi fi qatlihinna junah duk wanda ya kashe su cikin masu harami da aikin hajji bai da junah asalin junah an gane ko shine matsala ko wahala to ba wahala ma'ana ba laifi a kai shi an gane ko na ɗaya hankaka mai da ɗan wani naka me algurabu hankaka kun san cikin illan hankaka yana cire idan raguni. an kaka yakan zo kutar zai tare idan rakumi ya gudu ya sa gugun dabba ne ko ba haushe ma kan ce hankaka ko ba ku taba ji ba yawa hankaka mai da ɗan wani naka an gane ko akwai hankaka shi ba sa ta kaji kawai yawa shago ne za mu zo mu ji shi amma hankaka dai shine kurab shi yana da illoli da yawa yana cire yan dabbobi sai ga in ka ga in ka ga doki ko raƙumi ko sa ba ido an ka yi tutubi ba shi kun gane ko kuma shi shi bai haihuwa sai dai mai da dan wani ne ya dauki kwan wani ya kyankyasa ya zama nashi amma shi bai yin kwai sai dai kwan wani ne ya kan hau sai ya fasa ya zama nashi mu je to kaji wai da ato shine shiruwa ko shaho mai zuwa ɗauki ɗan kaji wasu suna ce masa shiruwa a wani yaran wasu kuma suna cewa mai shahu mun gane shi ne wanda yakan zo lu in kaza ta yi kyankyasa me kuke ce masa ko can ƙasar katsina shahu ƙasar zariya ba shahu akwai masu cewa ko shiruwa yawwa akwai daɗe ne shi ne balarabe ne na ce mai shi da atu an gane ko shirwa ko shahu wal da kunama shi ma an ka kashe shi ya halatta a kashe hankaka in ka harami da aikin hajji ko a cikin harami ne ya halatta a kashe shaho ya halatta a kashe kunama mu je da bera mai tada gobara annabi ya taba ganin bera ya dauki garwashin wuta daga nan ya je yana tona tsumbo zai sa wuta gobara ta shi mafi yawancin gobaran da yake tashi bera suke tarwa kun kyale su kuna raga musu har a harami ma ana mai. ana kashewa muje da kare mai cizo ne alkalbul aqur da kare mai mai duk waɗannan ana kashe su muje karatu ƙwarai mhm. mhm. mhm. eh. don manjo wannan eh, eh. duk dabbobi guda biyar fasikai ne in ji ma'aikin Allah sun fita ba ta Allah ɗa'a. sun fita haraju an tsa'atillah ana kashe ta har a haramin makka haka haka haka Umar ɗan Hattab ya ce a kashe macijiya a haramin Makka ya halatta. Kun ga aiba ba mu jita a can ba. maciji da macijiya da mesa da maciji da baki da fari duka ana kashe su Muje in sun maciji maliko ya ce dangane da kare mai cizo wanda aka umarta a kashe shi aka ce a cikin haramin bakka to bari ka ce fassaran alkalbul aqulu ba kadai ya taƙaita ma akan kare ba an gane imam Malik ya ce inna kullama a ƙaran nasa duk abin da ke cizon mutane wa'ada alaihim ya ne masu ta'addanci wa akhafakum ya ne tsoratar da su misalul asadi misalin zaki an gane misalin me in kuka lura akwai utubatu bin abila in kuna karan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam utubatu bin abila yawa annabi rashin kunya ya ta'addanci manzon Allah dan Abu Lahab kun fahimta da kyau dan abu dan wa dan abu lahab ne da an yi ma zai auro ta ta annabi sun sulama a daura masa aure tun a jahiliya sai Allah ya ko annaba matsayin annabi sai abu lahab ya kira shi ya ce biya da ya aure dan yar Allah ba kutu kutu bin abi lahab sai zo yin ma'aikin Allah ta'addanci sai annabi sulama ya mashi muguwa addu'a ya ce Allahumma qallib alaihi kalban min kilabika Allah ka cinna mashi kare cikin karnukanka shikenan fa da alaihi azdun Talau sai wani zaki kawai ya tare shi ya kashe shi hadisin turmudi ne hadisi ne ingantacce kaga sai aka annabi ya ce ne ya Allahumma allim alaihi kalban min kiladika kare cikin me to amma a karke sai aka cin mazaki ne yazo ya kashe shi sai aka wannan sai ya nuna aloga in balarabe ya ce alkalbu ko ya shafi dukkan wani dabba wanda yake cizo an gane duk dabban da zai iya kama wani abu da za ka iya kiran shi kalu ba lalai sai wannan kare da kuke gani wadda aka yi mai aka saba da shi ba sai namir kun sa an namiru da musa ki sabo shine namiru me namiru umar dan hakkab ya ce a kashe namiru duk inda ka ji an ce namiru ana nufin damusa ba haushe ya ce damusa ki sabo ka je ka sami ɗan gidan su ka ce ya suke da damusa damusa duk dabbobin dawa wanda ya kai jara a ƙarfin hali za ku yi shekara goma da shi wallahi bai saba da kai ba in kai sakaci zai kai ka lahira an gane annabi ya ce in kun ganki ka kutun da bai da sabo aika da umar an hatsab ya ce a me a kashe shi ko a harami ne muje sai jinjirin zaki saurayin zaki mai wauta wanda bai zama da tija ba an gane ku je ku karanta hadisi ummu da da aka je wata tana cewa zauji inda hala fahad mijina in ya shigo gida me yake yi fahad sai zama mai saurayin zaki mai kurciya an gane ko to fahad shine saurayin zaki shi ma ana me ana kashe shi saboda shi ma yana da barna sai ya ce me da kyarkeci me azzibu ba kura ne ba fa Di'ibu ba shine kura ba, kirkeci ake ce masa me? Akwai bambanci tsakanin kirkeci da kura in ba ku san kirkecin ba ku je Kano gidansu. su. Mu je duk waɗannan gaba ɗaya sun shiga sun shiga faɗin alkalbul aqur. Kun gane istihadin Umar? Umar karkashin alkalbul aqur ne ya shigar mana da asadu ya shigar mana da namiru ya shigar mana da fahadu ya shigar mana da di'ibu yace duk sun dauki ma'anan alkalbul aqur. kuma ga hadisi can ma na tuno na ambata muku shi cikin turmude wanda zai goyi bayan fasaran wa umar mu je karatu amma duk dabbobin dawa wanda bai yin ta'addanci irin ina kurege shine azabu'i azabu'u kurege mai gashi din nan batsar a baya kun sai mai bindi batsar shine ake cimi babu kurege ba a kashe kurege saboda baya ne ba ka taɓa jin kurege ya ce za baya ta'addanci an gane bai ta'addantar mutane mu je alabu da dila me alabu dila Tuma dilawa take ma ta'addanci mu je da kyanwa kun san kyanwa kulya kun san kulya mage an gane duka da makamantansu don Allah kun fahimta duk wannan ba a kashe azab'u me zab'u kurege sannan kuma ba a kashe as me sa'lamu dira sannan ba a kashe alhirru me hirru mage kulya wa ma ajbahahunna min asiba'i sibai da abin da ya kama da su ce namomin dawa ba mai harami ba a kashe su in ya kashe su sai ya biya fansa amma abin da yake cutarwa cikin tsuntsare in tsuntsu ne ko da yana cutarwa to bi alatta kashe shi ba sai wanda annabi ya faɗa misali annabi ya faɗi gurabu me gurabu hanka kaga ga tsuntsu ne sannan annabi ya faɗi hida'atu me Ka kaga tsuntsu ne sauran koda suna cutarwa bai halatta a kashe su ba in mutum ya kashe wani tsuntsu da hujjan wai ya tsira cutarwa ba waɗannan ba sai an samu zawa adalin sun ce biya kima muje karatu babin da zai magana dangane da abin da ya halatta mai ma ya aikata eh eh yawwa bar ya ga umar dan hattab yukarridu ba'iran lahu fi tinin bisuqya wa huwa mukrimun ya ga umar dan hattab yukarridu wato akwai wani a kudan ando kudan me kudan ando kun san sunan shi a larabci alquradu ya ke ce mashi alƙurafu shi ne kudan tsando kudan tsando yana damun dabbobi ne in kun san su ku je ku samu ilani kun san kudan tsando ya ke yana takurawa dabbobi yana cutar da su yana mammakale masu irin yadda kaga ƙwarƙwata kan damu mutum babu kudan tsando kan dame dabba to balarabe sai ce mashi alƙurafu sunan shi me sunan shi me alƙuradu to larabci in aka ce yuqarridu ba'iran yana cire kudan tsando daga me daga jikin raƙumi a'a a kaska bane an gane eh yawwa kudan tsando za mu zo za mu yi maganan kaska din akwai kaska din ita kaska halaba ake ce mata kun gane ko halaba ita ce me kaska da ma nan kudan tsando ke magana kamar shi ne yana kokarin fitar da wala Allah su irin wannan galibi dai ana fassara qur'ani shine ne kudan tsando kun gane in ya kaska kuma shi ma akwai batun kaska an gane ta iya a lokacin ko ya zama tun da kaga fasara ce ta yawa suna da wasu dabbobi masu kama da mai, kudan tsando masu makalewa dabbobi an gane ko to sai zanto yana cire wannan mhm. mu je to bari ku ji yuqarridu ba'iran yana cire kudan tsando lahu ba'iran lahu yana cirewa raƙumin shi kudan tsando in ya cire kudan tsandon fitinin sai jefa alaka sai jefa ame? duk umar yana yin wannan ne bi sukuya a wani wuri da ake tara dabbobi ana kiran wurin sukuya na maku bayanin shi jiya a gane wawan borin alhalin yana harami da me Bala malikun maliku ya ce wa ana aka rahu ina kyaman a ce mutum ya zo yana cire kudan tsando don kai zo ya kashe su kuma an hana a kashe mai harami ya kashe wani abin farauta ya amma ma maliku ce ni ina kyawa abin da umar yake yi eh ya ce na ji aisha matar annabi sallama tana tambaya dangane da mai harami da aikin hajji ko ana tambayanta dangane da mai harami da aikin hajji zai iya sosa jikin shi wanda ya harami da aikin haji zai iya susa ya sosa jiki aisha ta ce kwarai zai iya yi ya sosa jikin shi ya tsananta wajen sosan jiki kan ma ya sosa sama sama ya sosa sosai in ji wa ji aisha aisha ta ce kai kun ganni nan tana so wata nuna musu lalle ya halatta a susa ta ce ko da al'amari ya kai ga an ɗaure hannaye na in ina jin kaikayi walam ajid illa rijlayya ba ni da komi da zan iya susa da shi sai kafafuwa na da na susa da kafafuwa ina son susa sai na son susa nan mubalaga ne na ta nuna cewa ya halatta ai me sai susa ba laifi bane mai harami ya susa eh Abdullahi dan Umar ya kalli magani kun san madubi ko ko magani saboda wani lallura da yake da shi yana da ciwa ido sai ya kalli magani don ya kare da alhalin ya harami da ake haji ya nuna mai harami da ake haji ba laifi bane in ya duba magani muje to wato abdullahi dan umar kana ya karau ya kasance yana karhanta an yanzu almukrimu mai harami ya cire ya fisge halamatan kaska me halamatan halamatan to akwai akan ce kuma halamatan sadai mun san halamatan sadai halamatan sadi shine kan nonon mace inda yaro ke kama haya mai eh eh zaka ji so da yawa akan ce halamatul mar'ati ko halamatu sadi ina ɗan kan nan inda yaro kan kama ya to shi ma ana ce mishi halamatu alhala halamatu to a kuma kaska ma ana ce mata me halamatu an gane to yace shi yana kyaman a cire kaska abda dan umar to amma kaga baban shi yana cire abin da bai ma kai kaska mai ma kai dan gudan do ai bai kai kaska ba mu je to kaji ko halamatu kaska ko ƙuradan me kenan ƙuradan ƙudan tsando an shi yana ganin cewa makaruhi ne yana kyaman a cire wannan don ka a zo a kashe shi eh ma maliku ce wannan matsayana za a ɗan ubar shi ne mafi kyawun abin da ta ji don yana taka tsantsan ka a zo a kashe wata dabba alalan an hana kashe mu je sai mu tsaya karken babu ya tambayi sa'id ibn al-musayyib dangane da farcen shi ya tambaye game da me Farcensa ne ya kare wa hu muhrimun alhalin ya harami da aikin hajji. sai sa'id ibn al-musayyib ya ce in in shi? ba komai ba ne, in farcen ka abin nan kai kai kara fashi ka ka san lokaci zai dago haka ko to ba laifi ka karya shi ka ka kara tashi ka yanke in kai harami an tambaye ma maliku dangane da mutumin da ya saki uzunuhu yake ciwon kunni to shin yanzu mutum zai iya sanya magani shine albanu sunan maganin ciwon kunni ne shin zai iya ɗiga maganin ciwon kunni amma wanda ba a sa masa karare ba alhalin yana harami da aikin haji sai ya ce ba na ganin laifin yi haka kai ni ko da mutum ya kai ga ya ɗiga wani abu a bakin shi ba laifi ba na ganin laifi ma maluku ya ce babu laifi an ya mu mukrimu khurajahu ba laifi ba ne ba mai harami da aikin hajji ya matsa ruwan ciwonsa shi shine abin da ke fita daga jikinka na ruwan ciwo na ruwan gwalando da gyambo kun gane ko kana da maruru ko wani ƙurji ya tara ruwa ko wani gyambo ya tara ruwa ko wani gwalando ya tara ruwa mai bambancin gyambo da gwalando gyambo a ƙafa ko a jiki ko a wani wuri gwalando kuma a yatsa duk ciwon da yake kan ne in ka buga tuntuɓe yatsa ka ta famfare sai zamto ya tsakace kake da wani ciwo a ƙafa sai a ce mishi me gwalando in kuma a ƙauri ne ko a wani wuri sai a ce me ga gwalando ga gyambo gwalamdo a tsayatsun kafa jambo kuma ina an gane a ɓauri to ba laifi duk wanda yake da yake da ciwo ko gwalando ko jambo ko kurji ko maruru ko kaluluwa duk da kaluluwa galibi bai cika ɗiban ruwa ba to in dai kana da wani abin da yake bukatan a matse to ba laifi ba ne ba an ya futsa ya futsa din shine ya matse an gane ko al mai harmi da aikin hajji mai zai matse khurajahu abin da yake beta na ruwan ciwo kun gane da kyau ba laifi bane wa yaqa'a dummalahu ba laifi ne ba mutum ya tsaga bororo muna da kanta muna da bororo a Hausa kanta shine mutum in yi aiki an gane ko in kai aiki kila kana cin gara ko kana cin faskare ko wani abu to wani wanda bai saba ba in ka saba ta ne hannun ne kawai eh sai ta wanda ya matso kabare ya gajera da me ya buga a nuna man da me ya buga wani arne ne wallahi muna rijiyar lemu bana kusa da makarantar mu aka yi faɗa tsakanin wani tsakanin wani ana ce mashi malam Husaini shi yana aiki ne irin na ƙarfi din nan da wani harbe malam dan zai da ƙarfi ne da shaka dan tube ya shafi da kaddara mai ce a me ya buga da me ya buga ya dauka ganga ta kore to kanta ne kawai shi ake tare ne kanta to akwai bororo yanzu ka yanda baka saba ba sai rike littafi da ran da ka rike diga ko daki, kun san diga kun san daki? eh to ran da ka rike diga ko daki, to hannunka zai ga ya ya ya ya ɗiba ruwa tashi in ka tsaga me zai fita to shine yace ba laifi bane an yafka'a yafka'a shine mutum ya huda me zai huda dummalahu me zai huda ka rike kalmar nan za a ga so da yawa akan ce damanilu a damanilu su ne mai bororai da yawa ba laifi ba ne kun gane ko ka tsaga gururan da ke hannunka in kare bi da aikin hajji mu je a karawa kalla sannan wa ya ƙafa'a ba laifi ba ne kai lalas lalas ita ce jijiya an gane ko to ba laifi ba ne wannan jijiyan in ta kama a yanka ta an gane ko saboda likitanci ko a yanka ta ko a dora mata lalas ko a yi mata wani abu ita wannan jijiyar ba laifi ba ne shi ne ya kafa yar kau mu je aka karan lahu idan ta ji ila zalika an kana bukatan wannan to sai Allah ya kai mu asabar mai zuwa sai mu zo mu dasa kitabul hajji yana da tsawo ne shi ma da kaga kitabul zakati da muka baro muna fata Allah ya mana taimako mana gaba da natar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah Okay,